eh magana ne wannan video takaici ne ka san samaru nan yanzu kowa da kan shi Allah ya yi shi kagan ni Allah ya mini wani ni'ima da ban ga wani babba da ke kasan Ghana da ni ban taba gamuwa da shi ba cikin politicians nan duka ni offices su duka cikin parliament nan duka ni na shiga ni da su ne castle duka ni na shiga ni da su ne manyan duka sun san da zamana akwai ma hatta magana ma da su yi wani abu wallahi ala kira na gaya mini in fadi da musulmai kaza don sun yadda da irin kan da muke tafiya da lamarin zango da musulmai duk baki da atlaci shi yasa abinda mu muke gani wani bi kai gaba ka gani kai kuma akwai wala mu da kai ka sani da ni ma ban sani ba amma when it come to kaman manya gana both two political party either from the NDC or the MPP I met a lot, I met a lot of them and we talk a lot and I know what I'm saying kuma na gan kanna ake munana da musulmai a cikin Ghana tun lokacin da aka kakkashe yaranmu a kashe wan a kashe wan ba abin da ake muna da kanna politician suke zuwa cikin unguwanmu su yi abu bayan lokacin da ya kai a ji daɗi ba ba mu komi it's a lot of uh, misconception ne da yake faruwa da ni na gani yana damuna to she in ka duba bangaren NDC kwanakin baya lokacin da suka gama batun election nan akwai wani abu da suka yi ko cikin court court ne she na ga wasu yaran zangon muna kallo kamar su Aruna Idrisu da su Muntaka Mubarak har wasu na fitowa suna zagin wa'anga mutane wai akwai wani samari sami jamfi ko sami menene wai ya fi su da ma shi da tura ta wurin su a sauke su matsayin su da ya fi she na ba ni mamaki yau in ma musulmi don wanka na da kuskure kai kana kallo a sauke shi a kawo arne a saka wurin she dai ya dace kamar arnin nan ya fi taimaka da musulmai musulmin nan bai kula da lamarin musulmai ba wannan maluma suka ce babu damuwa in an samu wanda ba musulmi bane ya dace shi yana tausan musulmai amma ga musulmi bawo amma bai tausan ku to ya dace maluma suka ce anya ba ko arnin ne a bar batun shi musulmai amma irin su musulmai su mubaraka muntaka da su Haruna idrisun ga da su bawumiya bawumiyan ga da su irin boniface ga waɗanga musulmai ne da suka zama kaman dulla rayuwar da suka yi it is normal life da mu ma muke yi no ne sula kuskure mutane ne kai da kake kallo sula kuskuren nan kai ma kana da kuskure kake yi don kai ba ba annabe bane kai ba mala'ika bane ai kai ba ka kuskure sai san sun yi kuskuren na basu da wani kirki da suka taba yi da damu da kimu raga musu ka gane sai sa cewa a fidda su irin ka gambe wanda ke politics NDC ya ce wai ba miya bai da amfani a fidda shi vice president Allah sa kar ya samu ya zama president Allah sa yana addu'a wai shi wani ma ya ce wai wallahi shi ko da i vote ba miya ne shi na arnan shi bai vote mai wani kuma ce ko mun taka mubarak ko aruna idrisu shi ne na ndc shi ma bai vote mai to yanzu kai kana npp ka ce wai mun taka mubarak ya saya ndc presidential candidate ko aruna idrisu kai ba ka sa mai kai ka fi ganewa ka sa da arni ka ba a kufaru to wani irin musulunci kake yi haka kai kuma kana cikin NDC kana kallon Bawumiyan nan ya saya president shi da John Mahama kai ka voto da John Mahama kaga nan mun doki politics ne muka sa kanmu ba wai lamarin addinin Annabi Muhammadu bane ka fahimci magana shi yasa ni kuma irin lamarin zango zango na batun politics gaban sun na sa kaina saboda reni reni yaran zango na da yawa wannan bai kai ya rena ka ba she ka gan ka shiga cikin maganar politics she ka gan dai rina ka shi yasa ni ban sa kai na cikin politics ban taba yi ba amma nan American kowa ya ni har president American Joe Biden ni na meeting shi daga nan wurin program musulmai da aka kai ni which a lot of people sun ga fatocin ni da shi daga nan duk senators da ke cikin garin munga da mayor duk baki daya ni ba wanda ban taba meeting su ba a cikin American ga so ni I like, I love to do my own politics in America to follow them than to follow Ghana. Domin yan Ghana su ba sun fahimci politics bane. Su zage-zage suka fahimci. To kai da mutum kun bangare kun samu problem shi yana son wan kai kana son wan menene na zage-zage ciki. Ba dole ne kowa ya so abin da wanke so ko wanke so ba. To amma kai musulmi ne irin musuluncin su Bawumiya da su Muntaka Mubarak da su Haruna idiri sunna da su Boniface na. irin shinoni da kai ke yin ga ba irin wannan musulunci ne na Wannan malamai ke gwadawa in wani kaza eh mun ta kama da abubuwan da yayi cikin community shi kai ka kai ko baban ka yayi wani ba kai kai Haruna Idrisu yayi wani kai ba kai kai haka ba umiya yayi ko bai yi ba ya gingina masallaci ya taimaka da talakawa yayi ba bai yayi duka ai haka kuma mun ta kan bai yayi duka shi sa mu muna kan daidai shine a saya Ayi me in musulmi ya saya takara da arni a tura musulmi ya fi arni ni dai ni a wuri na don irin wannan musulmin nan ba irin shi ne malamai ke gwadawa kamar musulmi da kafiri suka saya aka hauna kafirin nan ya fi taimaka da musulmai in dai musulmin nan bai taimakon musulmai shi ne wannan lokacin anya ce bari a cusu arni wannan no problem amma irin na su ba umiyar su mun ta kama barikin ga it is normal one da ni da kai muke yin ga wani ne ba mu da gaskiya mun ya mu yi kariya wani na ce wai mun taka mubarak mugu ne bai bada kudi makaryaci ne kai ma kafi kowa kariya kai ma mugu ne baka bada kudi haka kai ma da aka ce ba umiya bai bada kudi bai kaza makaryaci ne ya zo yayi kariya kariya daga court kai ma makaryaci ne irin nashin nan kai ma kana yin wani duka daya ne there is no different ba irin waɗannan malamai ke bayanin shi ba shi yasa mun fi so a kama kuma kaga mu gana bangaren akida ya raba mu wani na iya ce wai wan ahli sunna wal jama'a ne a ah, ni ban bin shi ko da ya saya ba takara ni na botun ba ara ne ban bashi wani kuma na ce a ah, wan ya fi dacewa da yan tijaniya ni ban son shi ban bashi wannan ya ce wan kuma dan shiya ne ni duka ne muke ta wahala shi yasa ka duba cikin tijaniyan wa muke da shi MP ba mu da wani cikin ahli sunna wal jama'a wa muka tura MP ba mu da shi duk wanda suka zama muna MP da menene su yan saka saka mu ba mu eh, ba mu cikin akidan nan wani ne yasa mu ne muna sayawa da musulmi kuma ba dole ne kai ra'ayi da mu maganar mu ba no no no ni ban so wani ya ce magana a'a ni na baka hankali ne kai ma Allah ya maka hankali ka auna da nawa ka doki Qur'ani da hadisi ni maganar da na yin ga Qur'ani da hadisi nake magana al muslim a'ul muslim eh haka hadisi ya fadi manzo annabi ma ya faɗi innamal mu'minina ikwan wai musulmi dan wan juna ne eh kaga ni na baka aya da adisi kai kuma sai ka doko aya da adisi ka zo ka kanta magana na in baka da aya da adisi ka zo kai magana ka kanta magana na ba ni kake magana ba ni aya ne Allah ke magana da kai ka kanta Allah kenan ba ni ke fadi ba domin Allah ya ce innamal mu'minina ikwan eh wa atasimu bi abilillahi jami'an wan ba ni ke fadi ba in ka ce kai ba ka aiki da magana na a ni translator ne annan da ya alice ka ke fadi sa'annan kuma nan annabi da kake yadda da shi kake bin nan shi ce maka mai wai al muslim aul muslim musulmi dan wan musulmi ne akwai ma hadisi da manzo Allah ke magana wai duk wanda ba shi tare da musulmai manzo Allah wai ba shi tare da shi tun daga nan duniya har kiyoma duk wanda ba shi tare da musulmi shi yasa ni maganar da nake yin ga ba ni ke fadi ban ka zo ka kanta ka ce ba ka yadda kana jayayya da Allah don aya ni na baka kai ma kana da aya da Allah ya ce kar ka bi musulmi kawo kana da hadisi da annabi ya ce kaka ji da musulmi ka kawo kaka bi da son zuciyanka ka zo ka kanta ayan Kur'ani da hadisi ka wahala yasa ni aliyu na kan tare bakana ban sauka in musulmi ya saya takarar Ghana wa in kana NDC MPP ya saya a takaran Ghana wallahi musulmai ku duka kumara mai baya kowane musulmi ne kowane cikin political party ne in ka ce kai ba mara da kowane musulmi baya musuluncin Ghana nan irin wahalan da ake bamu na batun ijabi na batun menene eh batun curriculum basic arabic curriculum batun aikin ajin mu wahala batun eh, yara su taimaka school a ce ka su yi fasting batun kaza gashi nan da mu gina makarantar makafai ku kawo kudi ba mu yi da yawan kuna jan baya yaran makafai na zuwa wurin da kurma da bebe suna zuwa missionary school suna koma suna zama christian she ka ce kai baka support musulmi wa in kana ndc yake ko mpp yake kai baka supportin shi ko ya saya mp ne shi da arne da yake kai MPP ne arne ya saya wurin MPP NDC kuma musulmi ne kace a ah, kai ka vote da arne baka ba musulmi ko kace wani ga da ya saya da MPP nan daga MP ko MCE ne ko minister musulmi ya saya ta wurin MPP she kai NDC eh wurin NDC kuma arne ne she kace kai baka vote da ya suna shinga baka ba musulmi dan wankan kai ka ba arne bofu dukan kun ga kayi karo da adi da ayan Qur'ani ka yi karo da hadisin annabi she dai dace musulmin da dai saya ta bangaren ndc da, kafuri da dai saya wurin npp ya dace musulmin wurin ndc nan shi bai shiga harkan musulmai bai taimakonsu bai ba musulmai komi to nan malamai suka ce ku kore shi ku kawo arne inda dai arne nan ya fi taimakon musulmi to ku kawo arne haka kuma ka je wurin bangaren MPP ya dace musulmi ke wurin she nan kuma wurin NDC NDC na arne ne she wurin MPP ne dace musulmin da ke wurin bai taimakon musulmai zuwan shi bai da wani amfani yana munana da musulmai ne she ga arne NDC ya fi taimakon musulmai ya fi eh musulmai agazi ya agazawa to nan malamai suka ce ku kore musulmi ku kawo arni ko da ba mai sallah bane amma shi ya fi kishin addinin nan ko da bai dacewa da mu amma abin da kenan da Qur'ani ya zo ya faffasa wanga abu duka baka danna da kai yi arne shi ya soka haka sai da ku ta zama dai aka nore yau Haku ku bar duniya domin mutum da yace bai son annabinka bai yadda da Allah ka da annabinka ba zaman kai da shi na mata'ul gurur ne kawai apart from na mata'ul gurur there is nothing bai son ka in dai yana son ka ya so abin da kake so ko da yake shiryuwa wurin Allah ne fa zakkar innama anta muzakkar lasta alayhim bi musaitir Allah ke ya shirar da su sa'annan banda wannan kuma shine Allah ya cewa wai la ikra'a fid din ba force in religion lakum dinukum waliyad to amma mu da muna gaya muku ne irin musulman su MP Mubarak da su Haruna Idris nan da su Boniface da su Baumiya da su wane nan na MPP da NDC irin musulmancin irin ni da kan nan noni suna kariya kai ma kana kariya ba su da gaskiya kai ma ka da gaskiya suna kaza kai ma kana yi ni ma na yi duk abin da suka yi nan ni da kai na yin wani ka je ka duba sai dai kawai kai kiyayyar na kishin fatin ka kake yi in kuma dai wannan ne da ka yi to ka yi karo da ayan Qur'ani domin nan Allah ya ce innamal mu'minina ikwa innamal mu'minina ikwa wa atasimu bi abilillahi jami'a wala la tafarraqu faskuru matallahi alaikum gangara kasa ka fadi abinda Allah ya fadi sa'annan annabi da kanshi kuma ya ce mai al muslim aul muslim banda wani kuma manzon Allah kuma ya ce ba duk wanda bai tare da musulmi shi ba shi tare da shi tun daga nan duniya har kiyama wahalan da musulmai ke sa daga kasan ganan ga dan wanka musulmi ya saya takara ka ce wai kai tun da kai MPP ne shi NDC ne baka bashi